to shi abinda zan tambaya nawa mutum ya zuba na sana'a domin za ka ci riba to abinda ake so abu uku ne ga hannun jari da ka zuba sannan ga basira da allah ya baka ta sanin cewa wannan abin in an saye shi wannan abin an saye shi za a iya sai da shi a ci riba Don ba kowa ne yake da wani ba wanda Allah ya bawa wanda bai san kasuwanci ba in ka ba shi, sai kuɗin su salwanta to da kudi hannun jari ga kuma basira sai kuma haƙurin sauraron zuwan masu siye to in duk abin da ka ɗora riba a ciki ka ce ya zama halak to shin wannan akwai wannan a ciki in babu ko to ba halak ba ne ba halab ba ne illa yahudu sun gane a yanzu don mun zama ce ma zaune kowa baya son wahala sai wanda allah ya kiyaye saboda haka mun zama 'yan tsaki da an zubar mana tsaba shi ke na sai a kakkama mu a wuya yanzu wannan abin da suka fara a sa wanda ya samu miliyan uku ne samu miliyan hudu to za ka ga an haukata kowa ya ce in ka gaya masa Allah ce ba ta Allah ake ba haka mutane za su faɗa ba ta Allah ake magana duniya ake amma kuma kullum garin Allah ya waye yana barin duniya kuma lahira za shi in ya je can kuma Allah zai gamu da shi yau wanda yake tunanin shiri saboda lokacin da zai ga goshin mala'ikan ɗaukare a zararansa wane da wane ne yake tunanin wannan wani shiri zai ana waye yake shiri na lokacin da 'yan uwa za su zo masoya su ɗaga shi shi ku sa shi a hankali a zira shi a kabari wannan matsala ce da shi yasan aka zo sa mutum sai an yi allahumma inna sahibana kanna zalabika wa taraka dunya wa ra'ahu zahiriyan Allah kaka jarabe shi a kabarinsa da abinda ba zai iya ba sabbit inda mas'alati man diqaw wa yake shiri saboda wannan in aka saka shi aka rufe yana jin takun takalmi wanda suka kashi za a zuwa tsaye da shi a tashe shi za a da masa da ransa da kowa yadda muke ji muke gani haka zai amma ba irin ruhi na wanda zai iya buga kabarin ya fito ba ne wanda zai san komai amma ba zai iya komai ba irin namu da ake yi to wannan tambayoyin da za a yi masa wa yake shiri a wannan ranar da za a busa ƙaho a fito daga cikin kaburbura wa yake tanadi a wannan ko ya fito amina muduma innan ko kuma ya fito cikin tsoro in aka zo mawkifu na kiyama tsaye wannan ta shekara dubu hamsin wani a gurinsa ba za ta kai awa raka'a biyu ta nafila ba wa yake shiri saboda wannan lokacin da za a saki takardu su taho kawai sakinsu za a yi wa yake shirin kada takarda ta je ta fada hannun hagunsa ko kuma a murda wayansa ta baya a buga hannunsa ta kirjinsa ya fito ta baya a bashi takarda wara a zaharihi wa yake shiri saboda wannan in aka zo auna aiki wa yake shiri saboda wannan in aka zo hawa siradi wa yake shiri saboda wannan duk ba ruwan kowa wannan bai zo bai wuce ba kuma sai ya zo amma duniyan nan da take murudiya kowa ya ga yadda take lalacewa yadda take lalata al'amura inda za a bar mutum ma babu mutuwar shi kadai to za a ga shi kansa ta gundure shi zai lalace abincin da yake ci ya kasa kwalliya in yi ma ba za ta yi masa kyau ba a ƙarshe ma ya ruɗe ya munge baya iya gane komai to wai filin da yake da wannan shi aka sare wa sanda yanzu aka manta da wancan shi kuma can ba zai fasu ba sau da aka dunkule dai mutuwa gaskiya ce babu wanda yake musunta wala babba wala yaro sai dai ita ake kira gaske kamar gangan gaske kamar gangan kowa kusan gangan ya dauke ta shi yasa kaga ana irin wayannan abubuwan kuma wannan kuɗi da aka fara samu za a haukata daman ci haukace ne za su saka mutane sauraka in an wani ya samu miliyan uku can wani ya samu miliyan hudu can in an kwana biyu irin abin da mutane za su gigice su kai kuɗin sai sun kai tiriliyon sai a datse shikenan an kwace kuɗin ba wanda zai sake samu lokacin da aka dinga sayan hannun jari muka dinga nusar da mutane mutanenmu allah hore musu basira kasuwanci musamman kano zai ɗauki jakarsa ya shiga kasashen da ba su san harshen sau bai san nasu ba amma zai je wasu yayya ta abubuwan cin riba idawo da haka har saba wai shine zai ajiye basirarsa wai ya dinga sayan hannun jari yana sayan jarida wai yana dubawa mutane suka iji da ranar da ubangiji ya tashi nuna wa mutane darasi akan maganar annabi alaihi salamu da ce la tabi ma laisa indaka kalma ɗaya yi e, mu mayan ɗigo an ilhawa wasalam ina lillahi wa wuna wai mayan ɗigo an ilhawa sallallahu wasallam in huwa illa wa yuha lati bai ma inda ka. shekara dubu da ɗari hudu da wani abu sai da ta zo gaba ɗaya hannun jari mutum yana da miliyan ɗari uku sai ga shi kuɗin bai fi dubu goma sha uku a hannunsa ba duk sun rubuce kuma har yau to nan allah ya gaya wa kowa ya ji in ya faɗa to sai ta tabbata ya eh, ta tabbata wata rana annabi alaihissalam ya zo zai wuce suna abu huraira da wani suna zaune annabi har ya wuce sai ya dawo suka ga ramalansa a bace sai ce ɗaya daga cikinku haƙorinsa sai ya fi girman dutse kaza a wuta sai wuce haka ya faɗa musu abu huraira hankalinsa ya tashi sai ɗaya ya mutu abu huraira yana nan kullum addu'a iki kullum addu'a iki sai ga ɗayan da aka faɗa musu biyan kullum azumi sallah ya laili abu huraira yana ta jin tsoro yana ta jin tsoro yana ta jin tsoro yana ta jin tsoro kullum ya zo ya ga wannan sai hankalinsa ya tashi to ran nan bayan annabi alisa ya bar duniya sai wannan ya je haɗu da musailamatul kazzabi musailama ya kawo kuɗi ibashi ya ce ka yadda ni annabi ne kuma ka yi min kamfen sai ya ƙi ce yana san kuɗi sai ya ƙara masa kuɗi mankas sai ce ya yadda ce to a tara mutane ka fito ƙararraka ce kai sabon manzo salama ne ka zauna da shi amma ya faɗa ya ce annabta biyu za ta kasu kashi ɗaya nasa zai mallaka kashi ɗaya ni ne zan mallaka sai ya yi abu huraira yana jin wannan sai su jada, yana na gode allah a lokacin yakin da aka yi na radda ana aka kashe shi sai da ya faɗa ya ce ɗaya daga cikinku haƙorinsa ya fi girman dutse kaza to da haka yanzu annabi sai faɗi magana sai gaba mu ɗauke ta da komai ba wallahi duk abin da ya faɗa sai ya samu sai ya samu wanda su kuma ya sadda su ya ce motan finnari da ƙarshen ku a mutuwa a wuta iki to na sai aka yi sa'a su suka fahimci ba inda ido sa ba sai suka ɗauka wutar lahira wannan ya mutu wayannan suna da rai su biyu kullum kowa yana tambayi labarin ɗan uwansa ina iki in an ce yana da rai sai hankali sai an ce yana da rai sai ji kwanciyar hankali yawa ne ce yana nan lafiya sai hankalin sai kwanta shi ma da an je sai tambaya yawa ne yana lafiya hankalin sai kwanta a ƙarshe suka mutu saura shi ɗaya shi kuma sai ya tsufa sai dai na gani irin wuta da ake hura ta jin ɗimi ta tsofaffi ba kowa da zube sun sai ya fada ciki har ta kone shi sai zuwa ka da shi ya mutu ya ce su sadaka rasulullahi sallam haka ya ce rukun motan finnari to wannan annabin alaihi ya faɗa sai mutumin yau ya ɗauka kamar raha ake yi Allah ya kiyaye imani wannan hanyar su rabu da ita wala duk wanda bai kiji to ba zai ƙi gani ba in kuma ya gani ba zai ga da kyau ba a ɗauki hanyar da shari'a ta ce ta arziki a bi wanda duk suka yi arziki a ƙasan nan wannan hanyar suka bi sun yi arziki sun bi allah sun yi kwarjini sun zama masu faɗa a ji a ko'ina a ce wai kuma ga an ga irin wannan mutum ya bari ya shiga wata shiririta ba daidai ba ne wancan sun yi abu kuma su ta yi albarka amma mutane su rabu da hanya mai kyau su shiga wata ba kyau da ana hanyar hanyar neman shaidanu ita ma da ita mutane suke wai su kudi kuɗi <laughs> ta wani <laughs> ya je aka ba shi wani wurdi ya dinga yi ya fita bayan gari ya zauna cikin dare ya ce kawai sai ya ga kansa ya faɗo dim da aka jima sai ya ga sa ya faɗo dim sai ga ciki sai suka dinga haɗa sai gun hurtumunsa sai ku yi wakansa kansa a guje ya ce in na motsa shi kenan sai in shiga gari yana share shara hauka ya zo kuma shi kenan ba kuɗi kuma ba hankali sai ya daure ya haƙura sai da ya gama da bashi tsoron sai ce me kake so ya ce in rabu da kai lafiya ito <laughs> eh, wannan ita ce yadda ya gani ɗin nan ya tsaya ce na neman wani guri shi kawai in rabu da kai lafiya kawai shi nake nema to kaga wannan hanya ba ita ba hanya ba ce ko mu eh Allah ya taimake shi wani ko ce wurdi zai dinga waye kuɗi da wurdin ko wani taba za guna wai zai wurdi ya kuɗi ya ce tun da kake ka taba gana an yi kuɗi da wurdi ka tafi kasuwa ka je kai kasuwa ka nemo ta sana'a jinjina ka dinga yi sai Allah ya baka jari mai nauyi amma yaushe za ka tsaya kana wannan ashe ya ƙi ji sannan sai ga yan wasu sun zo yana wuyo Allah ya haukace na ce to ai an gaya masa waye kai shi shi bai kuɗin ba kuma hankalinsa ya ɓakilci ya zo ya zama yan wasu yana zabura zabura yana ihu ce wa ka sa shi da aka dan muke yi kanmu da irin waɗannan hanyoyin da ba su ne na ɗabi'a da Allah ya shimfiɗa zai mutane arziki ba wayannan yahudawa ne ba sa kaunan mu ko misalar zarratin so suke a kiyama mu zama halaka mu samu komai ba a kiyaye wannan hanyar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh